Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu tun da na tashi da safe na tar da wani yana zance na a bidiyo to ni ba su aka bacci rakiya ba ta san ba ba zabar mace ba ta san ba in kun duba program din Faransai ne ma take saboda in ta yi zabarmanci ba za ku gane ba yanda ta kware da zabarmanci ma Faransan ma na san ba ta kware da shi haka ba kenan zabarmanci a cikin shi ta taso wayyo Allah mutane ba ku san ba Nijar labarin ta kuke ji to ba zabar mai da dan shi kuka wallahi in dai ka sa dan shi kuka kai ma sai kayi billahi lazi mu neman kuɗin mu da muke duniyar mu da muke nema saboda diyan mu muke nema kuma saboda yan uwan mu mu ba mu mai da abin duniya komi ba ƙarya fim ɗin ma fa ƙarya ce riga arowa kuke mota arowa kuke gidan da za ku shiga ku fim ma arowa kuke to menene za ku gaya ma mutane menene za ku gaya ma mutane ku yan koran hamsu bureka da an yi zancen ku da an yi zancen mutanen ku za ku rika zagin mutane a kuma sashi in kuma wani abu ya zo ku dare ku ku da bakku da haɗin kai ma ai shi ce ku da bakku da haɗin kai ma tunda yanzu haka akan wani wanda baka sani ba ba za ka iya bada dubu ɗari baka ce a maka maganin shi mu ko mutum baka taba ganin shi ba bai taba ganin ka ba in dan Niger ne shi kana iya mai maganin duk abin da ya same shi me za ku haɗi mana wallahi da kuke zagin mu muna kyale ku zagi yan ƙasar mu kuma yan ƙasar mu walakanci da muke kyale ku wallahi iyayen mu ne suke hana mu tunda mu muna jin magana uwayen mu ba kamar ku bane ku huto ku zagi malamai ku zagi mutanen kirki ku zagi yan siyasa ku manya wallahi rakiya kukan nan da ta wallahi bai bata kuka a banza billahi lazi wallahi kudin uban waye ta mai kuka wallahi shi ma sai yayi kuka na rantsi da girman ubangiji wallahi sai yayi kuka ina son wannan sakon na ya kai ga mutanen Hamisu Bureka kar ku jan munyo mai abin da ba zai iya ba tun da rakiya ita ta gwada mai malaman ma da duniya ta san shi eh na faɗi na ce rakiya ita ta kai shi gurin malaman da aka mai roƙon Allah da ya ɗaukaka duniya ta san shi idan in gaya muku haku yi rika wani zance yan Nijar kaza kaza kaza kaza yanzu kai yanzu a yaudarin mace ka ce kai baka ji ba ciwo Aini da na ji haushi na ta hi karhin abin ne Allah na tuba kai abban ni akai akai wani har ta zo tana kuka saboda shi Allah wallahi ni in ne kuka saboda mutum na rantsi da Allah uwar shi ma sai ta yi kuka billahi lazi wallahi uwar shi ma sai ta yi kuka duniya ma sai ta mishi kuka billahi lazi kai da Allah ku tambayi su waye zabarmawa mulkin Nijar din ma namu ne billahi lazi mulkin Nijar ma na zabarmawa ne duk wani babban dan siyasa wanda yake a gaban gwamnati dan duk inda yake ba su bar ne. wannan kukan da ta ku daina dariya wallahi wannan kukan da ta yi billahi lazi wannan kukan da ta yi ba alheri ba ne ku haɗu abin da kuka ga dama muna shuraren ku ku kusan ba dangin rakiya yani yani yani suke da rakiya kawai ku yi tashir assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh a ah, na farko ne wa daukakin al'ummar duniya musulmi munar wannan wata mai albarka da kuma da fatan mun sha ruwa lafiya a alal haƙiƙa suna na adaji mustapha badamasi na buraska dan jihar kano ban san abin da ya ba wa mawaƙi shawara ko yi masa daɗi ya sake fitowa ya sake sabon zagi ga mai girma injiniya da in musa kwankwaso a cikin sabuwar waƙarsa da ya wallafa wannan mawaƙi shine dauda adamu ka kahutu rarara rarara me ya sake jan hankalinka ko kuma zagi injiniya da rabi musa Mene menene yake baka sha'awa gurin zagin iyayenmu ko manyanmu ko shugabanninmu wa kake so ka burge idan ka yi zagin menene cikar burinka wa kake so ka ƙawata wa zuciyarsa in ka zagi injiniya da tarabi musa kwankwaso duk wanda kake so ka birge in ka sa masa ka bashi dama ka ce ya zagi injiniya da tarabi musa ko kowane ne ba zai zage shi ba amma me ya ƙara jan hankalinka rarara me ya sake jan hankalinka ka kuma zagi injiniya da tarabi musa kwankwaso baya ta kai baya ta wanda yake ta kai mutanensa muhimmai jigajigai ba sa ta kai ba sa ta wanda yake ta kai me yake burge ka a harkar neman abinci hauka ne a harkar neman abinci babu lissafi duk mutumin da baka je gurin sa kai mu'amala da shi in ya ga ka zagi wanda yake gaban sa ba zai yadda da kai ba domin ya san shi ma in ya matso zaka zage shi billahi lazi la ilaha illa huwa rantsuwa dan musulmi rarara ka gama zagi injiniya da tarabi musa kwankwaso billahi lazi la ilaha illa huwa rarara ka gama zagin injiniya dr rabi'u musa kwankwaso billahi lazi la ilaha illa huwa rarara ka gama zagin injiniya dr rabi'u musa kwankwaso a wannan karan akwai mataki na doka da kuma na shari'a wannan maganar da nake ma na ji abubuwan daga bakunan mutane da yawa wanda za su ɗau mataki na shari'a a wannan karan don haka duk abin da ka gani a ƙwayyacin cin mu mun yi kara al'umma sun yi mana kara amma kai baka da kara baka da ta ido baka da kunya sam a harkaka baka da mutunci baka da kima baka da daraja baka da martaba Allah Ubangiji ya tsare mu tsakaninmu da kai dan arzikin Annabi Muhammad dukkanin neman abincin da muke ba ma fitowa mu kaskanta wanda ko ba ma tare da shi ba ma zagin mutumin da ko ba ma tare da shi dan wai mu samu abinci ka yi kokari ka samu abinci ta hanya mai kyau ba ta gurbatacciyar hanya ba assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Wace mu